ki dinga cewa na wani wai wani wai dattijo <laughs> ki daina ni wannan yanzu wannan Ya dai, Sadiya? Hmm? Ya dai? Hello, salamu alaikum. Abbas, ka san me nake so da kai? Ina so kuma rikodin din dukkan abin da yake jikin CCTV camera ɗin nan. Saboda akwai zaman da nake so ne da ku gobe. Eh gaba ɗaya, ina so tun da ka buɗe shago har rufe shago ina da buƙatar abin. Allah lafiya. السلام عليكم Alaikum salam. Mai gida, lafiya na ganka haka? Ki dai bari. Wallahi wata masifa ce ta same mu. Masifa kuma? ba ta wace irin masifa wuta gobara ta tashi a kasuwa gobara layi tallahi an yi asara kaki Hauwa, kina cikin hankalinki kuwa? Ya ina faɗa ki miki musifa ta same mu ki kirkire da dariya. <laughs> Baka ji ba malamai suna faɗa? Duk shagon da kaga ya kama da wuta. Ba sa fidda haƙƙin Allah ne, ba sa fidda zakka. To Allah ya fitar da zakkarsa da kansa ya fitar da haƙƙinsa da kansa. Kaga alama kenan da shaida inda kake babu arziki a wannan wajen. Na fahimci ki. Ke haka shine fahimtar ki. Gashi a bayyane babu alkhairi. To idan <laughs> hakan ne a ranki, ki sani inda shagon me yake mu wutan ma bata kawo ba. idan ma wannan wannan shine nufin ki ah, ah. ba dai ta ba wajen ka dawo gida ba to ina tabbatar maka kafin ka koma wallahi shagon ya kone kan mus ke wallahi azmiran ranki zai baci kina da hankali kuwa to akwai wani bacin ran da wanda yafi wannan da ka sani ina bacci na na jin daɗi azumi fa nake ka tada ni azumin me ina rana da azumin ki lokacin azumi yau wata rana zaki ce wani azumi kike Ka manta na faɗa maka na daina cin abincin gidanka in dai daga wajen waccan matsiya ce yanzu ka an so? Ka manta ne? Kuma farin ciki gaskiya ma kai dole ma in yi sadaka in gode wa Ubangiji da wannan kyakkyawan labari da ka kama. Sai ka wani damu kanka ka wani takura kanka sai ka ce wani abu gaggaruma ce ta faru? Ha ba mai gida. Allah yana gani. Ah. <laughs> Kuma Allah yana tare da To ni bari in koma in je in kwanta saboda na ga lokacin shan ruwa bai yi ba. <laughs> Wallahi ba dan kar in yanke hukunci cikin fushi ba. Gidan ma bai na ba. ka Ina za ka? Ina za ka? Ina za ka? Karibu ina za ka je waye baka izinin fita? Na kamar ma ƙanshin turare kake yi. Ina za ka? Wai ta wai me haka ne? Ya ina za ni? Aiki za ni. Aiki? Eh. aiki eh. ranar girki na ne zaka fita aiki waye baka izinin fita ranar girki na kace zaka je aiki kai ni ba fa wancan tsohuwar matar bace ba fa idan ita ta baka dama ka dinga fita ni a ranan girki na ni shafa'atu wallahi fa inda zaka je kana nan a cikin gidan nan to kuma kawai saboda ranar girkin ki ne sai na nemi izinin ki sannan zan fita ai ka ce ko to in kina mata ta ba shikenan kuma kena lura dai gaba ɗaya wato na fuskanci duka ranar girkin ke ma za ta zama mun barazana za mu rika jin ma gaba ɗaya ina firgita saboda ke duk ranar da aka ce an zago za a ji gurin ki kuma a cikin tashin hankali yake kenan daina zuwa kenan za ka yi a to ma dai dai ban daina zuwa ba dai akwai buƙatar in canja salo ke ta abin da aka ba a yi daidai ba bayar Allah kawai sai ke zo ki sana gaba wani zan fita shi kenan saboda kawai kina da girki sai in ki fita in je in je abinci ra'ayina ne fa na faɗa ko zan zauna in cutar da kaina ne karibu ra'ayina na faɗa wa zaka je nemo wa kuɗin nan wa zaka ciyar ba ni bane to ni na hakura na yafi ka zauna a gida in ganka da safe in ganka da rana in ganka da daddare mu zauna a cikin gidan nan tare amma ba inda zaka fita wani neman kuɗi na ba fahimce ki ba wani abu kike nufi ba kawai farki in na fita in ba aiki zani ba kawai gurin ta zani aho a sai ka fahimta la karibu gaskiya kana da rainin hankali dama ka fahimci wannan abun tun da ka kana bata min lokaci to kuma kawai ke wai ke ba ki da wani tunani sai wannan ke da zan gaya miki wani abu da bikin rinka wannan fifikar ba ma me za ka faɗa min karibu zakin bakin daga iyaye zaka faɗa mun ko kuma menene me zaka faɗa mu in to ke duk abin da kike magana wannan bayar Allah da kike gani da na baro gidanta bayan na kwana uku bayan abubuwan da ta rika min da lallashi da sauran abubuwa ce min tai ma tana da buƙatar ki ƙara sayar mata da kwana uku ba ne ban ga miki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karibu ni zaka kika sai da ni gaba daya gurin ta baranta na kwaran ku eh wai kai ni ni ka sai kai nawa aka ban je kika sani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 kai Allah ba ga miki ba assalamu alaikum su haka baka tan ba sallama ba komai dan Allah ki bari wallahi hankali na ne a tashi wannan bawan Allah je mun dan samu misunderstanding da shi baby kuma yanzu yau da safen nan wallahi sai kiran wayan shi nake ya ki dauka tun da safe har yanzu Rama ke fa mace ce ya kamata a cikin dan sassauta wannan zafin kishin naki ke da bakin ki kika ce yanzu yana can gidan kin ga yana gidan matar shi kenan ba ko wani waje aka ce miki mijinki ya tafi ba Kuma ke yanzu idan wai matar ta nemi ki irin wannan sa idan zaki ji daɗi ne? Eh, bari ki dinga miki. Ko tare aka haife su da wayanda suka riga suka suka dade suka da sanin shin to ko tare aka haife su ni mata shi ce yanzu ko dole in kula da mijina wallahi. wallahi dole in kula da mijina. Gaskiya ya kamata a ce ki rage wannan zafin kishin naki. To su kuma waɗanda suka san shi tun fil azalfa su kuma su yaya. Ke ni ba ba wani abin da zan rage. ba a hana ki kula da mijinki ba amma ya kamata a cikin san abin da kike yi don wannan kwata-kwata baki dauko hanyar da za ta bulle da ke ba Don Allah kin ga mu je ciki ah ni fa yanzu anguwa zan je kin zo kin same sanin kanki ne ni bayan da za a nemi miki maganin wannan matsalar ba ni da wani abu da zan iya magance miki wannan damuwar taki ke wallahi tallahi sai mun koma ciki ka ji renin waya duk garin da ki gaya gidan wanda zan je in gaya mata damuwa ta in ba ke ba mu je dan Allah ki zo mu 물들이다니까 물들이는 거 babban matsalar ma sai ta zama min biyu. Subhanallah. An ne? Ko eh. kuma wani gurin makamancin haka? Ga kasuwa ga gida. Shi ne a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 gobarar ta shafi wanda kake da alaƙa da ita shi ne kawai ba na ba kar ka ɗauki shi a wani al'amari na daban ba kai take ba kishi ne shi ne lissafin ta eh shi ne kishi ne gaskiya ma ta su <laughs> da to wasu dai haka dai gaskiya al'amarin su dai da yawan su dai san ba haka akan kishi ba abin da ba za su yi ba abin da ba za su yi ba kamar akan kishi wannan matsalar ni kai na yanzu magana da nake maka yanzu banda Allah ya kaddara muna da nan shagon kamar yadda nake gaya maka da ni ma ban san inda zan kai na. yanzu ba ta kai ta kawo duk gidan da zatin kara gaba na faduwa yake kowace ne take bai mata daidai ba kowace yanzu ita wannan baiwar Allah ba ta ma ji ba da sani na ba wai kai abin nata ma fa ya fa na shafa'atin fa to ita shafa'atin ta ce me kenan sai ita ma fa mai kora shafa ai ko ta fita gerari abubuwa kala kala ni na taba jin da haka kin share kwanakin ki uku wai kina magana wai kai za ki sake biya a sayan miki wasu kwanakin za ki a kai a lalle kai ba akwai ƙura ita kuma wacce ji take an ma gama raina mata hankali wato ita siye ba kwanakin ta za kenan ita kai abin da ya baka jim inda ka san ni ne na ce kamar ni ne na ce zan sai kwanakin yana a to ai ni take tunda kuɗin kamar za ka iya yi. ita ba wai jawo ba ita fara bin kuɗin ba da ba ta banci haɗa ba a gani banda ma dai tsoron Allah in na tuna wancan abun ma ko tausayin ta naji dama sai dai kawai adalci ne gaba ɗaya sun firgita min da zafi yanzu na rasa ma ni wai na kasa gane ma ni adali ne ko ba adali ba ne na rasa ta inda zan yi saboda kowace sai ka neman kalmomi da zaka ta cusa wa kana tausarta haka abin yake kai daidai da ni mamaki ke bani. Wani irin mamaki. Wai ke ce kike gaya min wai lokacin tafiya gida yayi, wai in tafi gida. Haba rama. amma dai sanin kanki ne ko da kika zo gidan nan fita anguwa zan yi uzurin fa da zan yi fa na haƙura da shi na zo na saurari uzuri yau da kika saurari uzuri na amfanin me yamu ba ki ga ba ki bani wata mafita kwakwara guda ɗaya ba to amma ina tunanin ai tun kafin mu shiga ciki na gaya miki ne ba da wata mafita da zan iya baki ba da wata mafita yau da zan iya gaya miki ita akan wannan magana da kika zo min da shi ni dai gargari na ba ki shawara akai kuma rahama ki sani Ke fa mata aure ce, kuma ina tabbacin cewa wannan fitowar da kika yi ba tare da izinin mijinki ba. Yanzu idan ya koma gida mashin wajen ki neman ki bai same ki ba me zaki ce mishi? Hmm? Ai dai ya san ba zan tafi inda bai dace ba ko? Wannan dai abin da kika ɗauko kanki san ba mai kullewa ba ne ba ya kamata a cikin kin farka daga mafarkin da kike yi. Ni fa in ta kai ɗari ina jin gayar Allah ne. A dai haƙuri. Komai ma zai iya A yi dai haƙuri, a yi haƙuri. Lallaba dai da kake ci za ka ci gaba da yi. Ka tuna lokutan baya kyawawa da kuke rayuwa tare da ita kyautata maka. Su za ka kalla. Ka kalle ta a matsayin mahaukaciya don in aka zo mace kishiya mahaukaciya take komawa. Tukura ba abin da ba za ta yi ba. Su ba ta haka wata ran sai labari. Insha Allah. za hankali ba shekaru da suke ina tafiya ba eh ba komai shirya mana su ni ba duk wannan zubar da nake ban gagara ni man kuma zan ce maka ina neman shawara din ba duk abin da yake in suka birkice gaba inda ka san tsohon mota ta suke wallahi shirya mana su amin abu kai ya haƙuri za mu koma gidan ko muna so ko ba so gidan mu ne yau ya haƙuri gata na sha suna neman mijin aure kuma sun samu sun ka tabar ba. Lallai, Sadiya, ni mamaki ke bani. <laughs> Rahama kenan. A yanzu ni ce kike ba mamaki a yanzu. Yanzu sauri nake yi wallahi su nake na ce kuma matsayin tambaye ki. Kin gani abin da zan gaya miki da kai yanzu. Idan za ki zo gidan nan ya kamata a ce kin kira ni a wayar. Kin gaya min ga ki zuwa. Sai na san da zuwan ki. Allah mai gida. saboda ke idan kika tashi tafiya gidana waya kike min ki ce mu wani lokaci sai kina kofar gidan ki kina ki ce mu ga ki a kofar gida wata rana ma ko sai dan ganki a bakin falo amma ni kike ga wayan zan zo gidanki gidanki wai in kira ki a waya Allah ya gida sannajiya ba haka nake nufi ba yanzu me amfanin haka kin zo zan fita da kin kira ni a waya ai da na san da zuwan ki ko ki hawa ta wayar da zan kira ki gare ki ni ni kina kira na waya zaki zo gidana? dala haki ga mun magana sadiya Allah ya yi miki ni dai na gaya maka wallahi ba za ka ɗauka ba nan fa gidana ne nan ranar girki na ne ba zai yi ka kira ta a gidanta ka fita kofar gidanta ka je ka yi waya da ita kuma yanzu ka shigo gidana saboda tsabarcin cin fuska ma ka yi magana da ita wallahi ba zai yi ba. wai ke wai wai me yake damun kanki ne dan Allah dan Annabi ke gaba dai daga shigowa fara da iyawa ba za a zo gidanki a zauna lafiya ba gidan na ya fara gundura ta fa. kai Gidan nawa? Ya ba zai gundure ni ba. Da ka ta ki zo ki girka wurin da masifa. Waya sai shegen zargi. Ki gani ko? Ba fa ta ba. Na miki ba musallan kira na ake ba ba ce ba ba. Ba ce. Ba san wannan lambar ba ni ba. To aka Kar ki bata min waya. Ki ba za ki bata ki hadan mutane ba. hanspiri in ji wa me yake hanspiri din uwa ta ce ki da zaki ringa min doka wai eh, ki mun shiru fa astulillah ki shiru zan dauki wayata kin da ji abin da na gami assalamu alaikum hello na'am ina ina jiya? eh to ina tare eh zan kira ka zan kira insha Allah eh, ina nan ina gida ne zan zo in Allah yadda za mu magana gobe insha Allah za mu magana insha Allah babu wanda ya isa ya shigo min cikin gida. Kamar eh, dama ai ba mai fentin ne kawai zai zo ba wani nace zai shigo? Fentin banza fentin wofi? Tantani baka san da zaka mun fentin ba sai yanzu? Awa. Na'am. Ke fa zan yi wa gyaran nan. Na ga gidan nan yanzu ke a zo a sami gidan nan haka kace kace duk da datti ai ba eh, burgewa ne a gunki. Eh, yanzu hawa amma dan Allah ki nan fa gamsa kuka ce. Ko gamsa karkashi ne haka nake son ganin kayana a haka. Gidana ne ko? Wai ita ma wai bata ji kunya ba ma? A wannan gidan za ta zo ta tare? To gida gida dai nawa ne, wannan gidan daga ni sai kai babu macen da ta isa ta shigo min cikin gida.